Yeah. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله يعلى يقوم عشرين دقيقة رمضان اليهود الأربعين باين hijiran mazan الله صلى الله عليه وسلم رانا دكي عشرين دا تقص بوتم مي شكرا دو بيو دا شاتر شكرا تبيلا ديا تو آية زدي منا سورة التوبة آية تلاتين دا شدا ما لن يفارا دا سوا ثم ذكر ما يوقع يوقع التشابه بين أهل الكتاب ومشرك العرب من تغيير الأحكام لتوافق أهواءهم فقال sun mazakara yanzu Allah zai ambata mana a cikin ayoyi na wannan sura abin da ke aukar da kama tsakanin ahlul kitab da mashirikai na larabawa me wannan abin da ke kama tsakanin su biyu shine ne al-ahkam sukan canja hukunce hukunce to fi li to wa fi domin su dace da son zuciyarsu. wato sukan iya canja hukunci daga lokaci zuwa lokaci domin ya dace da son zuciyarsu shi ne Allah ya ce mana inna iddata shuhu lalle fa wato idda <clears throat> kidaddayan watanni al da biha lis wanda yake ana kidaya su a cikin shekara wato cikin shekara watanni nawa ne adadin su nawa ne inda Allah 12 shahra wurin Allah wata goma sha biyu ne هي وأنه وتنين سنك المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر وجماد أولى وجماد الآخرة أمانا ما لأسا الأخرى آخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وبالقعدة وبالحج لا نعم يأتي بالحج بالحج يعني كلها مذكرة إلا جمادة ولا يضاف إليها الشهر ba a faɗan kuma a ce a shaharu kaza illa shahar rabi' wa shahar ramadan su kaɗai na ke ƙara shahar a cikinsu wa ya ayyamuha mi'a wa arba'atun aw hamsatun wa hamsuna yawma kwanakin da ke cikin wannan shekara da ta kunshi wata goma sha biyu shine kwanaki ɗari uku da hamsin da hudu ko hamsin da biyar cikin wannan shekara to wannan raba wannan da Allah ya yi ya ce fi kitabillahi a cikin littafin Allah lauhin mahfuz wato littafin da Allah Allah abin da fara halittawa shine alƙalami sai ya ce uktub ya rubuta abin da ma ka'in wa ma yakun to cikin wannan littafin lauhin mahfuz watannin da ke cikin shekara a wurin Allah su ne goma sha biyu yau ma khalaqal samawati wal arda minha ay ashhur daga cikin wayannan watanni arba'atun hurum akwai wayansu watanni guda hudu muharrama wanda Allah ya haramta abubuwa cikin su hurum masu alfarma shine wa wal muharram wa rajab wayannan watanni guda hudu zalika ay tahrimuha wannan haramcin da Allah ya ma wayannan watanni addinul qayyim shine addini wanda yake mustaqim tsayayye mai fake fala tablimu fihinna saboda haka ku musulmai ko ko ku mutane kada ku zalunci kanku fihinna a cikin wa'annan kada ku zalunci kada ku yi zalunci a cikin wa'annan watanni ai al-ashhurul haram cikin wa'annan watanni masu alfarma anfusakum kada ku zalunci kanku bil ma'asi da yin wato sabo fa inna fiha a'zam domin sabo a cikin wa'annan watanni a'zam sun fi girma wizran wato sun fi girma a laifi waƙila qila fil ashhur kullaha koko an ce a fala tazlimu hinna cikin wa'annan watanni sha biyu dukan su ba ke nufi ba wai kai na na wato alfarma ba wa min jumlatil ma'asi daga cikin jumlan saban Allah cikin wa'annan watanni tarkul jihad fiha cewa ba za ku jihadi a cikin wa'annan watanni ba wa iqa'ul fursati li'ada'i lil alladhina yubajjiluna hurmataha bit-ta'khir wa huwa an-nasiya hakanan kuma daga cikin jumlan sabon Allah shine ba makiya waɗanda suke caccanja wannan abin da Allah ya haramta na wayannan watanni da jinkirtawa wa huwa an shine nasiya ila shahrin gaira zuwa wani wata ba wannan ba to ba su wannan dama shi ma na daga cikin sabo da Allah ke hana mu yi fa yuqatilunakum fiha in sun yi irin wannan canji ko ko su musanyan wata mai alfarma zuwa wani wata wanda bai alfarma a mai da shi mai alfarma wanda mai alfarma a mai da shi wanda bai da alfarma irin wannan canjin na in sun yi shi fa yuqatilunakum fiha sai su yaƙe ku a watan alfarma wa antum ghayra mustaqbina li muqabalatihim ku kuma alhali kun sake jiki cewa wannan watan ba a yaƙi a ciki ba a zaluntan juna a ciki kun sake jiki su kuma sun riga sun canja su wannan watan ko da yake ku da su kun yarda cewa haka yake wurin Allah sai su kawo muku hali su afka muku to wannan Allah ya hana mu mu zalunci kanmu a cikin wannan watanni wanda yake ya haramta abubuwa a cikinsu sai Allah ya ce wa qatilul mushrikina kaffa wato ku yaƙi mushrikai kafa gaba su hal wannan halin yaƙin su kenan jami'an fi kulli shuhur ku yaƙe su gaba su kuma a cikin dukkan watanni kama yuqatilunakum kafa kamar yadda suke yaƙin ku gaba ɗaya wa'lamu kuma ku sani anna Allah ma'al muttaqin Allah na tare da masu jin tsoron shi bil auni Allah na taimakon su kuma yana ba su nasara saboda haka Allah ya ce ku yaƙe su kafatan ku yaƙe su dukansu kuma sai ya haɗa hadda zarf ku yaƙe su a kowane wata kada ku laɓe da cewa wayannan watannin suna an hanzamta yaƙi a cikinsu ku yi sakaci ku ƙirƙe makamanku kamar yadda Allah ce wadda ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum fayamiluna alaykum kuma wa luna fayamiluna alaykum mailatan wahida dama suna jira ku yi sakaci ku gafanta daga wato makamanku sai su afka muku afkawa gaba daya haka kullum suke kun ga nan sardauna allah ji kanshi prime minister civilian ko da yake sun ji za a yi ku sun ji amma ba su tsammani irin haka ba nan gidan shi daga 'yan sanda biyu ko uku sai kuma ɗan security haka suka zo suka afka mishi a cikin gidan shi suka kashe shi da matar shi soja ta lewa ma haka murtala haka ko jinar babin gida da kyar allah ya tsirar da shi wanda yake fulani zai kai mai hari an ce da sun shi har wajen sha biyu suna karta suna wasa da shi kama aboki amma yana shirin kuma suna ta an ce suna ciccire abu a cikin motan yaƙi to suna jira kawai ka shagalta su auka maka wannan allah ya gaya muna kuma gashi mun gani mutanen da aka ba amana aka yi musu horo na soja su in ne suka yi yaudara suka kashe mana shugabanni muna godiya Allah da har yau ba samu wani musulmi da ya yi yaudara ya kashe wani da ko musulmi ne ɗaya soja ko ɗan sanda a ce a tarihi ya kashe wani shugaban ƙasa a ƙasan nan da har yau muna fama da wannan matsala kullum sai ambata to amma mu aka kashe mu aka yaudara mu aka ha'inta mu kuma duk da haka ba ma darasi to Allah yake wa qatilul mushrikeena kafa kafa jami'an dukansu to yawansu kuma a kowane wata kada ka ce wannan wata mai alfarma ne in za su yaƙe ku ci ta yaƙe ku to cikin umumi umumi shine abin da ya game cikin wannan kaliman kafa abin da ya game a ciki in sun yaƙe ku da alƙalami ku yaƙe su da me alƙalami da rediyo ku yaƙe su da rediyo da bindiga ku yaƙe su da me bindiga duk abin da suka yi kama kun kafa ka kama yanda suke muku kuma su kun ga musulunci ya ce ku kare kanku kenan kun ga mu ba ma ta'addi ba ma ta'addi kuma na faɗa ba ma ta'addi amma in sun muna in sun kawo mana hari to dole ya zama wajibi mu kare kanmu kuma mu yaƙe su da abin da suke yakin mu yanzu ba abin da ake yakin mu da shi babu shi kamar jahilci jahilci saboda haka in muna so mu jihadi fi sabilillahi ya zama wajibi mu taimaka hanyoyin ilimi a kashe kuɗi a ilimi a taimaka mutane domin da rashin ilimin nan ake mu wani ke ba labari irin masu kallon jaridu da ya ce in an duba gidan talabiji na ƙasar nan da na gwamnatin ne da na kuɗi private in ana duba za ka ce a lambaran babu musulmi a ƙasar nan daga masu karatun abu da kuma abin da ake nunawa kamar dai ba musulmi ba mu da al'ada ba mu da komai ba mu da hudur ba ganin mu ciki domin ilimi mun yi baya kwarai da shi ilimi sannan ba ma kutsawa cikin wayan ayyuka wayan ayyukan nan fardu bil kifaya ne in ba a samu musulmi ya wayan wayannan aikin ba dukan mu gaba ɗaya musulmi muna da laifi to amma hankali muna wani abu can daban wani abu can can daban muna kashe kuɗi a wani abu can daban in yanzu mai kuɗi zai aurar da ɗiyar shi in mai kuɗi zai aurar da ɗiyar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda ɗiyar ka ta kai ba ta kai Fatima binti Muhammad ba duk yadda ɗiyar ka ta kai kuma duk yadda matar ka ta kai ba ta kai ummahatul mu'min ba to a madina ma sahabi zai aure a madina sai annabi ya ga alamu alamun turare a jikin shi kamar jabir bin abdullah ya ga alamun turare sufur ya ce ya jabir wannan fa ya ce a ya aure ne jiya sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure bai ce a a tunda zai aure ba bari je in tsungumo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo yana jihadi yana abubuwa ga ibada ga sauransu yaushe zai dauko shi ya tsaya komai duniya ta tsaya cik wai dan me dan jabir zai aure a'a aure contract ne contract misalin shine ka shiga kasuwa kana so ka sayi abu ka je ka je da kuɗin kana so ka sayi mota da kai da mai mota ko sai masu shaidu sai receipt ko ba haka ba shine aure amma in an kare a'linu bin nikah bayan kare sai ku je ku yada ku ce wani ya auri wance yanzu kuma Allah ya sauƙaƙe hanyoyin yada aure ga rediyo ran kaza ra kaza wani ya auri wance kaza shikenan kowa a sani wadda wadrubu alaihi dufuf in za a kai ta kuma a buga duf domin a san cewa wannan fa aure ne domin bambancin shi da zina shi ne aure ba a jin kunya a gani a ji amma zina fa dole mutum ya koyi in an kulla auren amma kulla auren in masu kuɗin mu za su yi aure ka yadda ake almubazzaranci da kuɗi ake riya duk wani wanda yake alaka da shi sai ya zo in ba zo in ba ganka ba to kai kai kuma akwai matsala kenan wannan muna cikin jahiliyatu jahala jahiliya kashin makudan kuɗi amma ga makarantunmu suna cikin wahala ba kayan aiki ba malamai ƙwararrun malamai yanzu muna watan da masu kuɗi ke umara da kyar za ka kwankwasa wani mai kuɗi inda yana da kuɗi bai ce maka cikin watan nan bai je umara ba a cikin haka yanzu nan da nake magana yanzu aka nuna min hoton wani mutum wani yaro ta bayan shi ta fito kansa gare shi ma ya daɗe da shi ana neman dubu hamsin dubu hamsin yau na fito daga makarantar zahar academy ke nuna wani hoton shi dubu irin su da yawa mutane nawa abunan ɗinsu rent ya ƙare wurin haya ana kora kotu mutane nawa yanzu a firjin za ka ga mutum dubu goma dubu ashirin ya yi shekara shekara biyu a kulle amma masu wai sun ko dai Allah su daban ne da namu Allah a to mu Allah mu shine wanda ya saukar da Qur'ani ya aiko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko malamai suka koya mana addinin nan shine Allah da muke bautawa ban san ko suna da wani Allah bane to wani addini suke bi yayi zaka in Allah kake so ka bautawa miliyoyin kuɗi a al'amarin da ba dole ba to ai in an sa gasa a ciki kaga kuma ya ta shigo in ya ta shigo kuma aiki ya lalace domin Allah ce ana aghna shuraka in kai wa Allah ibada ka saka wani abu ba ikhlasi ba to sai Allah ce ba na son wannan ibada na bar ma wanda kai muna musharaka da shi na bar mishi domin shine fakiri mutane su taɓata ayyukansu kuma a ta wa'azin na aiki amma ina dole mutane sai an kashe musu kuɗi mutane suna buƙatar a kashe musu kuɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka'aban nan da ake zuwa ka'aban nan inda shine wannan kuɗin da ake kashewa zai ce a'a ka a kashe haka ku ciro gal din nan sitar na ka'aban nan wannan ayoyin qur'ani nan kuka gani da zinari ake yi zaren zinari zaren zinari inna awla baitin wudi alin nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin gashi na ayatan rubuta ayoyi da zinari yanzu Allah zai ce kwanci kwanci wannan zinaren narke shi ku yi fi sabilillah domin bai kusantar da kai da Allah da komai sai Allah zaka nuna mu zinari hmm? Allah na son taqwa fil qulub tsoron shi a zukata kaji kana tsoron Allah kana yin abu dan shi ba irin wannan kalkalin ba to amma gashi ana wahala ana yunwa kuma akwai kuɗin kai duniya ƙara kuɗi take yi kowace shekara duniya ƙara kuɗi take yi amma muna ƙara jan bayan musulmai domin wani laifi da muke wa Allah duk ita ce tsakaninmu ita ce tsakaninmu amma akwai dukiyar akwai kuɗin amma mu tsakaninmu in kun lura yanzu ai mu muke cutar da kanmu mu muke cutar da kanmu domin ko rauni imani in kuma akwai imanin jahilcin fiƙihu na ibada domin bayan imani ka ya inganta kuma sai ka san yadda zaka bauta wa Allah daidai da sunnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi kana da imani amma kuma jahilcin ka zai saka je kai ta wahala kai ta aikin da bai da lada ka wahala ka kashe kuɗi ga hanyar aljanna ka bata mai sauki Allah shi da fasu to a ina ne ce a inna man nasi'u ko eh. ce inna man nasi'u to wannan jinkirin da suke yi ai at li hurmati shahrin ila akhar jinkirin da suke yi na haramta wani wata zuwa wani wata kama kanat jahiliya taf'aluhu kamar yadda mutanen jahiliya ke yi min ta'khir hurmati al-muharram to al-muharram yana cikin uh, watanni masu alfarma sai su ce to mun jinkirta wannan al-muharram idza idza halla lokacin da watan zai shigo wa hum fil qitali ila safar in watan muharram wanda yake watan alfarma ne ya shigo alhali kuma suna cikin yaƙi da wata ƙabila sai su ce to tun da ba mu ƙare yaƙin ba bari mu jinkirta wannan wata maimakon watan muharram ya zama mai alfarma mu jinkira ta shi zuwa safar mu ci gaba da yaƙin mu to wannan jinkirin nan da suke yi su ɗauke daga nan su canja nan ziyadatun fil kuf wannan wani ƙari ne a cikin kafirci wani ƙari a cikin kafirci li kufrihim bi hukmillahi fihi domin sun kafirta da hukuncin Allah a cikin shi domin a jahiliya sun san cewa wayannan watanni na alfarma ne tun kakanni kakanni akan wannan abu aka zo iz innahum lamma tawarasuhu ala annahu shari'atun domin ko sun gaji wannan abun cewa wannan fa shari'a ce su mustahalluhu kuma su suka halatta shi kana zalika mimma yu'addu kufran ya zama abin da yake ana iya kida ya shi zama yana cikin kafirci to yudallu بالضعف بضم الياء وقرئ بفتحها يضل كو يدل يضل bihi الذين كفروا تو da wannan ziyada ko ko ta'khir wannan jinkiri da suke yi ana batar da wanda suka kafirta ya suke yi yuhillunahu aman ay annasi'a sukan halatta wannan jinkiri sukan halatta shi wani shekara wa yuharrimunahu aman wata shekara kuma su ce ya haramta liwati'u yuwafiqu domin ko su yi dace bi tahlili shahrin wa tahrimi akhar su yi dace da halatta wata mai alfarma da kuma haramta watan da yake ba a cire mishi wannan ba a sa mishi wannan hurmanci ba badalhu makon shi wato almuharram wata ne mai alfarma sai su ce to wannan watan alfarma mun cire wannan harincin da ke cikin watan almuharram mai da shi safar kun ga safar ya zama wata ne wanda ke ba haramci amma sun mai da shi akwai haramci sun yi masanya sun canji to wannan canjin nan da suke alhali suna sani cewa wannan shari'a ne to shine <clears throat> menene me ce Allah ci liwatu iddata adad ma harrama Allah domin su samu dacewa da adadi ko ko yawan watanni ko kwanakin da Allah ya haramta min al-ashri na watanni fala zai ala tahrimi arba'atu shin amma haramta wannan da suke ko jinkirin nan da suke ko musanyen nan da suke ba sa wuce haramci ya wuce wata hudu ko wala yanqusu wala yunqisun ko ba sa ragewa wala yanzuruna ila ayaniha amma ba sa dubawa zuwa ga ainihin watan tunda an ce daga zulqaida zulhijja ko al-muharram sai rajab su ne wata masu alfarma watannin nan ba su duba ainihin watan kowane wata daga cikin wannan masu alfarma za su iya canja shi da wani wata daban sai dai ba sa wuce adadi ba sa karawa su kara akan hudu ya zama biyar haka kuma ba sa rage akan hudu ya zama uku fa yuhillu ma harrama Allah abinda suke yi dai fa wannan sabbiya sai dai su halatta abinda Allah ya haramta zuyina lahum su amalihim haka da aka kawata musu muyagun ayyukansu fa zannuhu hasanan suke tsammani wannan abun alheri ne wallahu la illa al kafiri kuma Allah shi bai shirye da mutane wayanda suke kafirai alladheena satara qulubahum wayanda suke sun suturta ko ko sun rufe zukatansu anil huda daga gaskiya wa sataru da la ilal huda hakanan hanyoyi dalilai na shirya kuma suka ƙara rufe su an qulubihim daga zukatansu فاستحقوا بذلك أن يتركوا أن يتركهم الله لما هم فيه من ضلال من ظلام وضلال saboda haka sai suka cancanci Allah dai ya bar su da abin da suke ciki cikin duhu da bata domin sai su ɗauki wani wata haramtaccen wata su halatta shi kuma su ɗauki wata wanda yake halal ne su haramta shi suna canjawa wannan son zuciyarsu to wannan da mushrikai da ahlul kitab sun yi daidaita su halatta abin da suke so su haramta abin da suke so yau haram ne gobe halal jibi halal ya zama haram suna jiyawa yanda suke so da hawa su to wannan ya nuna kenan wanda yake canja wani hukunce-hukuncen Allah wanda ya tabbata domin addini yana da abubuwa guda biyu akwai abubuwa da ake cewa as-sawabit as-sawabit hukunce-hukuncen da suka tabbata suka zauna su ba sa canjawa duk guguwa duk guguwa duk iska hukunce-hukuncen Allah nan ba sa canjawa suna yi kira sawabi to akwai su hukunce-hukuncen da suke canjawa lokaci na iya za su canja wasu hukunce-hukunce su ne ake cewa yuhdathu lin nas ahkama bi qadari ma ahdathu min fudur ana iya canja wa mutane hukunci gwargwadon yanda suka kirkiro na fajirci misali da hukuncin cewa in mutum yana zaune ya sake matashi, shi saki uku saki a zama ɗaya lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya kan yi hushi ya hushi ya ana wasa da Qur'anin Allah tun ina tsakaninku ku yana mamakin wanda zai sake matan shi sake uku alhali Allah ya ce a talaqu marratan fa insakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan saki biyu ne a hankali a hankali sai kawai mutum gashi ya san hukuncin Allah wannan sannan kuma ya zo ya sake matan shi saki uku a zama daya to annabi kan yi hushi domin yana wasa da Qur'anin Allah wanda ya sake matan shi uku a zama ɗaya da ƙur'ani yake wasa haka lokacin abubakar radiyallahu anhu ba komai ana yin haka ne in ya sake ta irin saki uku nan sace to saki ɗaya ne sun shagala da jihad abubakar radiyallahu anhu shekara biyun da ya yi duka harubun ridda yaƙi da laraba sun ce ba za su ba da zakka ba wani ba zai sallah ba wani yaƙin su to ya sha ka tsaya fitar da ahkam sai lokacin umar radiyallahu anhu lokacin abubakar aka gama da tarzoman larabawa tarzomansu aka samu abubuwa suka suka lafa kuma umar na kusan duk da shaidan yake inda umar na bayanan eh, daga hawan umar kowa sai kama hankali su to sai kuma ya ga mutane sun yawaita sake matansu haka kawai da mutum ya yi hushi shikenan na sake shi sake uku na saki ki saki uku saki biyu haka mutane suna wasa da abin da aka ba su rangwame umar sai tara sahabbai yace kun ga mutane ista'jalu fi amrin lahu fihi ana akwai wani abu Allah ya ba su sauki suna gaggautawa shin mu zartar musu da aniyar su sahabbai suka ce azartan musu musu saboda haka duk wanda ya saki matar shi saki uku a zama ɗaya ta saku saki uku shi da auren shi sai ta aure wani namiji ta aure namiji to nan akwai abu biyu wurin su umar da kuma hurman in namiji ya saki mata don hushi kun sai na so mata shi ko tunda shi zai biya sadaki ya je ya wani abubuwa yana ta wani murmushi ne ne a bashi mata aka bashi ko yana so to amma kuma sai hushi ya sa ya sake ta yana ne yana son ta fa yana son ta to wannan mutumin nan akwai matsala biyu akwai abu hukuncin da zai saba ma wannan mutum akwai kuma hukuncin da yake wasa da alkur'anin Allah a bar mutane su ci gaba da wasa da alkur'anin Allah koko a kawo hukuncin da zai saba ma shi mijin mijin mana dama shi ne mujirimi shi ke wasa da kur'anin shi ke kwallo da kur'anin saboda haka a kawo mishi hukuncin da zai ɗanɗana wasan da yake da kur'ani kun gane saboda haka kenan wanda ya sake matashi yana son ta saki uku ba matan aka cuta ba in an ce ta sake wani aure wa aka cuta me yasa aka cuce shi ko kuma kun ne ba kun ba da ansa ba <laughs> kun gane wato gare ɗanɗana ciwon da ya wasa da ƙur'ani to kun ga yadda wasa da ƙur'ani yake kafin malam tsallake nan eh. malamai suna sharhi na yi malamai da dama sukan ce cewa yaya za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai haramta musu kalma daya a cikin saki uku ba sannan wani daga baya zo ce haramta musu ke wani a a a a a da a a in sun ce wani sun yi kuskure in sun ce wani sun yi kuskure su ce Umar bin Khattab ma ijma'i sahaba Umar bin Khattab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai Umar yake cewa laula kaza me yasa ba za a yi kaza ba kuma ayatul Qur'ani ta zo daidai da ra'ayin shi annabi yace law kan fi umma fi hadhihi umma muhaddath la kana Umar da an akwai wanda ana mai wahayi da Umar ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata na ya mafalkin an bashi kofi na madara yana zuba madaran na zuba ya sha yace sai na mika wa Umar sai aka ce me ta'awilin shi yace yana gani ilimi ne ilimi saboda ka ilimin uqubar wasa da qur'ani shine mijin nan ai mujrimi ne ai domin lokacin inda ake lokacin annabi ai yana hushi ba wai bai yi laifi bane to me uqubar laifin shine a haramta mishi saboda ka tunda yake akwai daula musulma adila sai ta ce to in ka sake ka yanzu kai wasa da Qur'ani kuma ka cuce ta shi yasa matan ke dari dari wani lokaci ma ta ne amma tana tsoron yayi mijin yayi yayi hushi dan kada ji na sake ki saki uku ko ba ka ba sai shari'a ta zo tare da matan in ya sake ki saki uku to shikenan sai ya wahala ke kuma ki je ki samu dan rest ko ba ka ba yawa to kun ga yanzu wani hukunci ya zo da canji shi yasa musulunci hukunci yuhdathu lin nas ahkam bi qadri ma ahdathu min al fujur saboda haka eh musulunci iri hukunci iri biyu ne akwai sawabi abinda bai canjawa akwai abubuwan da suke canjawa umar bin khattab radiyallahu anhu shi inna amul jama'a amul majaa an yi wani yini na yunwa shin shekaran yunwa umar ya ce kai wannan shekara yunwa ta kai yunwa to amma ban san yunwa lokacin umar da yunwan mu ta yanzu ko wace ce ta fi ban sani ba Allah wa'ala <laughs> amma a wannan shekara umar ya ce to yau wannan shekara ba zan yanke hannun barawo ba domin ban san watakila yunwa ce ta matsa mishi har ya je wannan abun ba kun ga nan wani abu ya zo zarafi ya kawo canjin hukunci ashe as-sariq wa sariqa faqdaw aydahuma in komai yana daidai ne amma an samu tagayyur an samu canji to wannan hukunci na canjawa cin alade haram cin jini haram mushe haram amma in an samu hali na canjawa Allah na iya barin ya ce ya halatta shi iyakan gwargwadon darura abdarura ta kaddar bi ha iyakan lalura mutum ba zai ce a'a an halatta alaida ba shi kenan sai ya ce in yana cikin yunwa sai ya ce ma alaida an gasa ya ci sai ya ce a mishi tsile da kilishi kun ga wannan wannan wannan ba yunwa ba ce yana so ya ji daɗin alade kun gane saboda haka lalura ana kwatanta ta da kadarinta ashe hukuncin musulunci iri biyu ne akwai sawabi akwai kuma mutaghayyir wanda yake canjawa to ba irin wannan nasi'a bane wannan nasi'a sawabi suke canjawa abu ne tabbas sai su canja shi wanda ba tabbas ba kuma ba su canja su wa'annan mushrikan nan da suke canja wannan yuhalluna wa aman yuharrimuna aman su dinnan fa in an ce musu kuma su zo su bi gaskiya sai su ce inna wajadna inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun in abun gaskiya ne sai su a'a mu mun samu uwayenmu akan wannan al'amarin saboda haka mu muna bin kufansu muna tare da su ba za mu canja ba in maganar tauhid amma in maganar wancan ne sai su canja wato sai suna canja sawabit amma ba su canja mutagayyirat alhali ko musulunci yana tsayar da fawabit bai canja su amma abu mai canjawa yana canjawa har yanzu muna da su a cikin musulmai wani abu yana canjawa yana canjawa zamani na kawo shi sai wani ce shi sabiti ne shi tabbas a tabbace yake ba zai canja ba kaga wannan zai kawo wa musulunci matsala to kuma shi din nan fa zaka iya samun shi abin da yake sabit shi kuma zai canja misali annabi sallallahu alaihi wasallam yace la nabiyya ba'di wa khataman nabiyyin babu wani annabi bayan manzo Allah wannan abu ne sabit saboda haka duk mutumin da ya zo da wani abu yayi kama da risala ce risala daga rabbul alamin ne domin babu wani annabi za mai ne wahayi to amma mutane nawa ne suke wannan kareraki cewa sun samu wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun samu wani abu daga Allah kai tsaye mutane nawa kun ga sun canja sawabi abu ne sabi sun canja shi cewa ana bude wahayi lima futiha ana bude shi to ya sake bude wahayi wahayi an kulle shi khatamin nabiyyin ba a bude wahayi kun fahimta to kuma kai mamaki irin su kuma masu canja sawabit in an zo kuma abubuwan da suke canjawa na zamani na abubuwa in an zo an ce a canja kuma sai ka ga yayi mazan jiya ya ce a'a tam ba za a taba ba za a tafi kamar yadda ake da haka muke fama da su Allah shirya da mu eh. Eh. Hmm. ko mutum ɗaya waye zai sabani kuma ko da an saɓani in umar ya yanke hukunci hukunci ya zauna domin ko da ana saɓanin malamai in alƙali ko hakim ya ce to a tafi a wannan hukun za a zamta fatawakkal alallah so da in kowa kawo na shawara sai shugaba ce to a bi haka wannan shi ne hukuncin Allah kowa ya yarda na shi ya miƙe shi yasa rikicin da musulmai ke yi a duniya matsalar ne rashin shugabanci in ana shugabanci mai kyau shugaban ne zai kira kamar yadda ya faru a saudi arabia malik abdulaziz abdulaziz wannan eh, sarkin saudi arabia wanda ake kira bin sa'ud da allah ya bashi makka da madina sai ce a kira malaman makka hijaz a kira su da kuma malaman da ya zo da su daga najd ku zo ku zauna ku yi conference ku fito muna da wasiƙa wasiƙa shi abin abinda kuka yi yarjejeniya a tafi a kan shi al'umma gaba ɗaya da aka zo mitin aka ce mu ba ma musu da ku a fiƙihu ba ma musu da ku a wani fanni na wani addini musu mu da ku akan aƙida ne saboda haka a fito da wuraren da ake rikici a daddale haka fito shi yasa kullum ake cewa in za ka yi munakasha da mutum akwai mahallin niza ka kullum ka fito da wurin da ake matsalan ka kawo maganganu da yawa domin wani in ana abu da shi sai cika wuri da hayaniya to duk hayaniya ce ba shi ake magana ba ka zo da maganan wurin da ake magana saboda haka maganan tauhidi ne shin ana neman albarkan mutum ya mutu a je a istighasa da shi irin wa'annan abu suka haɗa malaman makka da hijaz da madina da malaman najd suka haɗu sarki ya sa su ya karrama su ku je tsakaninku ku fito mana da wasiƙa suka hiwa na ‘yan uwantaka na musulunci suka duba nusus aka fitar da wasiƙa abin da yake musulunci abin da yake shirki aka buga suka yadda saboda haka aka buga ta aka watsa a duniyan musulmi don sauran musulmi su samu fa'ida shi ya sa a saudi arabia in ka je saudi arabia babu wani abu a ce wannan masallacin izala wannan masallacin ɗarika ɗarikan ma tijjaniya wannan kuma ƙadiriyya babu masallaci wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahadan Saudi Arabia masallaci ɗaya na Allah domin an samu sarki da ya tsaya aka tsora mutane kan gaskiya to inda muna da irin wayannan shugabanni amma mu shugabanni mu abinda suke yi suna kama sanda ne a tsakiya a tsakiya sai ya duba ina wayannan suka karkata ina wayannan suka karkata to bari tsaya a tsakiya kada a zarge ni wannan ba shugaba bane shugaba shine zai ce a'a ana rikici ku zo ku zo ku zo ku kawo dalili don mu yan uwa ne mu da mafita to kuma duk shugaban da ya haka Allah zai ɗaukaka shi kun ga shi sa Abdulaziz Abdulaziz da Allah ya tashi mai kyauta sai ya ce ba jaziratul arab din duka banda yaman da su amman qatar da sauransu duka gaba daya Allah ya ce gashi nan na baka mamlaka a sa ma da sunanka mamlakatul arabiyyatu saudiya da sunan shi da yayan su suke mulki har yanzu muna fata Allah ya gyara su kan hanya domin in sun ci gaba da wannan karkacewa Allah zai iya cire shi ya dawo da wayansu dole gaya musu haka domin su ma sun samu wayansu ne ai to wannan shine shugabanci a ba mai gaskiya gaskiya a zo a haɗa mutane sannan su kuma wancan kun ga ba wulakanta su ba an ce ku zo ne ku zo ku zo da kayan ku da littattafan ku kuma ku zo da kayan ku da littattafan ku ku zauna ku fitar da hukunci to in malami da malami suka zauna yana bambanci fa akan shi malami da kuma mabiyan shi wasu kun gane akwai bambanci domin malami tsakanin mabiyanshi shi to kuma a bayan shi in ba tsoron Allah yake ba shaytan na zuga shi kaka yadda cika za ka cije amma malami da malami zaune ga littafi sai ka ga malami ya yi ladabi a rana ana conference a congo ana conference na malamai ni ban san me ake yi ba malam zai je kwango sai na ce zan bi shi yace mu je sai ya ɗauki littattafai ya ɗauki littattafai haka kasu nan a cikin mota da muka shiga yace ka san in za ka yi in za a yi mitin da malamai to in sun ganka ka zo da littattafai kowa zai ladabi <laughs> ya je da littattafan ne kawai don ya ba su tsoro a yi mitin a ƙare lafiya domin da ka wani musa buɗe ya ce to gashi ga hujja saboda haka malaman za a tara a ce to ga matsala kaza ne mafitatta to haka ake yi amma shugabanni su tsaya wasu ba sa nan ba sa can la ila ha'ula wala ila ha'ula wannan sifa menene sukan munafiki Allah shirar da mu saboda haka addini yana da sawabit kuma yana da mutaghayyirat wannan mutaghayyirat sune ke da muhimmanci wurin tafiyar da al'umma ga sawabit na abin da ba mu canja ba mu canja tauhidi sallah ba za ta taba zama shida wato farilla ba ko raka'a eh, asuba ba zai taba zama biyu ba awafi ba zai taba wuce bakwai ba bakwai Eh? ban ji ba eh ba biyu ba nace ba za ta taba wuce nawa ba asuba ba za ta taba wuce biyu ba haka kuma dawafi ba zai taba wuce nawa bakwai ba haka sawabi abubuwa ne ba su canjawa to mu'amalat fa mu'amala ta kan iya canjawa abubuwa su kan iya canjawa to amma mai wurin canja wannan a bar malamai masu tsoron Allah malamai masu tsoron Allah shasa yasa Sufyan al-Thawri yake cewa al-fiqhu fiqhu fahimtan addini shine rukhsa min thiqa rukhsa min thiqa a samu babban malami wanda ba mai shakkan adalar ba mai shakkan tsoron shi na Allah kuma ba mai shakkan ilimin shi sai samo ma mutane rangwame shine fiqhu ai ya samo mutane rangwame cikin wani matsala shine fiqhu ba wai son zuciya ba domin yahudawa suke da wannan hali in mun eh, akwai hidayatul hayara na ibn qayyim ya kawo maganan yahudawa su yahudawa in malami ya bayyana ya suke gane malami ne malami ne babban malami in ya zo ya ce a'a abubuwan nan da ake cewa halal kai ba halal ba ne haramun ne su ce ka wannan malami ne wannan babban malami ne in ya tafi kuma wani ya zo sai ce ka ai wancan malami yana da sauki ai kaza da kazan nan ma da ya ce muku halal ai su ma haram ne sai su ka wani malami wanda yafi wancan ilimi ya bayyana wato su bayyana malami kan tsananin haramta musu abu shine yahudanci shi haram nassi ne daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi shine nassi nas in ba nassi bane to ba iya haramta abu sai da qiyas qiyasul aula ko ko wanda ya daidai da shi in qiyasin bai kai shi ba sai da a ce makaruhi misali giya mai cece da me da nasin wa da nasin qur'ani da kuma sunnan manzo Allah ta tabbata ko haka kullu muskir duk wani abu mai maye sa maye shi ma haram ne da nasin hadisi da nasin saboda qur'ani wannan duk abu ne sa maye abun nan ya zama haram to amma ne maye Allah ya gaya mana maye ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون kada ku yi sallah kuna cikin maye har sai kun san abin da kuke ne faɗa ashe maye yana cire ma mutum hankali har ya yi magana bai san abin da ya faɗa ba ko shine maye to yanzu an samu wa'yansu abubuwa kayan maye amma ba suna hana mutum magana ba ne ba suna hana mutum tafiya bane yana tangadi a'a euphoric suna sa mutum ya ji wa daɗi in mawaƙi ne ma lokacin da zai iya ƙera waƙa ya sai daɗi mai caji <laughs> kayan caji eh? Eh, eh, da masu wuridi masu wuridi cid suna shan kwaya irin wayo za ta hana shi ICD ta hana shi wai bacci yana wuridi sannan kuma sai daidai asuba sai kuma bacci ya kama shi zai tashi ba sai azhar <laughs> ku gane to nan nan muna da matsala nassi nassi ya zo ga sukuran ko sukur maye kuma mayan nan an sani shi abin da zai hana ka idraki baka ka abin da kake faɗa ba to yanzu kuma akwai wasu ƙwayoyi sun za su baka da idrakin ka kasa abin da kake faɗa kawai za ka dinga jin wani irin daɗi ka ji duniya ta maka daidai <laughs> amma fa ba haka bane to yaya hukuncin su kuma kun ga wannan dole a koma kiyas dole a koma me kiyas kiyasi zai haramta su kuma haramun ne bil domin nan sai a fitar da illa ta shan giya sukran ba to me illan illa sukran din nan li ittirabil mukh kwakwalwa ta bugu ko duk abin da ya buga kwakwalwa ya zama ne ya zama haram ita ma tana buga kwakwalwa domin mutum yana farin ciki ba abun farin ciki a zuwa gaya mishi uwarka ta mutu kuma yana dariya kun ga akwai matsala eh saboda haka sun yi musharaka su ashe duk abin da zai buga kwakwalwa ya zama haramun to nan tunda zai buga kwakwalwa zama haram to amma in zai buga kwakwalwan amma ba ta kai ta fita daga ɗabi'ar ta ba ba ta fita daga ɗabi'a ba misali wanda ya sha kofi ko ya ci goro ko ya ci wani abu da ke hana bacci yana fita daga ɗabi'a to wannan halal ne amma duk lokacin da ya ci goro ko ya sha kofi ya kai matsayin zai fita daga ɗabi'a ya koma makaro in ya kai kuma matsayin da zai buga ƙwaƙwalwa ya koma ne haram to shi saboda haka hukuncin kiyas yakan iya zama makaruhi yakan iya zama haram yakan iya haka yana daidai yanda illar ta je kusa da nasu in tana kusa kusa da nassi sai ta ɗauki hukuncin nassi ko in tafi nassin ma har sai ta ɗauki hukuncin nassin ma amma in tana ƙasa da nassi sai dai ka ce makaruhi ba za ka ce haram ba in tana ƙasa da nassi shi yasa da yawa za ku ga malik in yayi in yayi abin nan din shi kiyasin shi sai ce wa akrahu zalika wa laysa bi haram ina kyaman wannan domin yayi kiyasi amma yaga illa shi bata je daidai da waccan ba sai ce ina karhanta haka amma ba haramun bane to malamai dole su yi kula da wannan wani abu to to akwai wani bawan Allah daga Dubai ya aiko da kuɗi dubu dari biyu da hamsin ya ce a raba kamar haka gyara masallaci masallacin mata dubu dari. kwamitin marayu a basu dubu hamsin masu musulunta a basu dubu hamsin kwamitin ayyuka na sultan bello a basu Ah, dubu hamsin wanda yake jimilla dubu ɗari biyu da hamsin Allah ya saka mishi da alheri haka akwai wani bawan Allah Muhammad ah, Harshaki ya ba da kayan masu musulunta guda hamsin da ɗaya shi ma Allah ya saka mishi da alherin shi alhamdulillah amin amin to ci gaba ya yi hannu You guys had. Allah ya saka musu da alheri to Allah ya karbi addu'ar su na alheri duna da yau to Allah ya saka musu da alheri wannan a'a na jiya ke oh, a rarraba ne

eh za su iya za su iya sake dawowa matukan ba na uku ba ne ba saki ne na uku ba saki ne ba'ini amma inda na uku ne domin kowace mace igiyar ta uku ne in mutum ya aure ta aka sake ta saki uku to ba ta iya sake wani aure sai ta aure wani namiji saboda haka wannan zai iya neman ta kamar ɗaya daga cikin masu nema ya ba da sadaki a ɗaura musu aure to inda ya taɓa sakin ta wannan iya sakin nan tana nan a wannan auren ma hmm? in bayan uku ne in bayan uku ne Thank you.

aiko ita ma Allah ya saka mata da alkhairi kowanne daga cikin mu ɗaiɗaikun mu da jama'a gaba ɗaya muna da bukatun mu da yake cikin bukatun mu Allah ya san wannan bukatun muna bukatun muna roƙon Allah ya ya sake biya mana wannan bukatun na kai marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin kuncin halin rayuwa Allah ma sun sarki ya warware Allah madaukin sarki ya warware mu muna roƙon Allah madaukin sarki kamar yadda muka ta akwai alhaji hashimu mai atamfa har yanzu da yana kano amma ana sa ran ya samu sauki watakila gobe a sallame shi to mu kara addu'a Allah mu dauki sarki ya bashi lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya jahohin da muke zaune a ciki Allah ya zauna da su lafiya garuruwan mu Allah ya zauna da mu lafiya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين shugabanni waɗanda suka ci wanda za a rantsar da su gobe duka inda suke Allah madaukin sarki ya sa su akan turba ta gaskiya Allah ya sa su gane gaskiya su yi mutanen ma'adanci Allah ya sa mu kuma mu samu ikon yi musu biyayya ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين